akan wakalla a kwanakin baya ko kuma mu ce dukkan wanda yake ta'ammali da kafar sadarwa na tiktok an hango wata yarinya wanda take amfani da videos dinka ko kuma ta ɗauko fotonka ta kafe shi a bayanta ta dinga saka waƙoƙi na films da sauransu wannan abin ya ja hankalin masoyanka wanda suke ganin wannan ita wace ce har ma takan yi gira da cewa ai wannan masoyinta ne so dalilin da yasa na ma wannan tambaya shine yadda abin ya kama wuta a kafar sada zumunta so shine mutane suke so su samu ƙarin bayani a game da wannan baiwar Allah to alhamdulillah ni Allah maɗaukacin sarki ya azurta ni da masoya wasu na san su wasu ban san su ba wasu a nan cikin Najeriya wasu a makwabta kamar wannan baiwar Allah da ka faɗi yanda kake ganin wannan hotuna da take ɗorawa ni ma haka nake gani kuma wannan yarinya ba a nan ƙasar take ba tana ƙasar saudiya ne soyayya da ta ce ita masoyiyata ne ita ce kalmar da kake so ka faɗi ba ni ne masoyinta ba mm. akwai bambanci tsakanin ni masoyinta da ita masoyiyata to ita ce take so na hmm. ba ni ne nike santa ba ma'ana kamar malam bai san da ita ba to ani ban ma san da maganar soyayyar ba hmm. sai dai labari da nike ji da har roƙon jama'a da take yi ba za a gaya wa malam buƙatuwarta ba to kaga ita ke da buƙatar ba ni ne nike da buƙata ba kuma wannan ba abun mamaki ba ne ya faru zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi ga hadisi na Imam Bukhari ya ruwaito wata mata ta zo majalisar annabi sallallahu alaihi da sahabbai bata ce ma kowa komai ba ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu ta tsau tsawon lokaci bata ce komai ba annabi bai ce mata komai ba ta ce ya rasulullahi ko nayi bi ma'ana tana tallata kanta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya shiru bai ce mata komai ba domin annabi in ya ce yana son ta nan magana ta ƙare aure ya kulle idan annabi ya ce bai son ta shiga uku ba za ta auri ba domin ba a san me annabi ya hango bai ce bai santa annabi ya shiru da bakinsa can wani sahabi ya ce ya rasulullahi in baka ciki ai mu muna ciki annabi ya ce matso kusa tunda bata samu manzon Allah bata ta samu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta samu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kawo sadaki aka daura aure ba ni mantawa akwai aya a cikin alqur'ani da Allah madaukakin sarki ke cewa ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ahalalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna lalle mu mun halasta maka matayen da ka ba da dukiyar aurensu inna halalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa ma malakat yaminuka abinda hannayenka ya mallaka imma afa Allahu alaika daga abinda Allah madaukakin sarki ya baka na ganima wanda aka samu wa banata ammika da yar baffanka wa banati ammatika da yar gwaggwanka yar uwar babanka wa banati khalika da yar kawunka wa banati khalatika da yar innarka allati hajarna ma'aka waɗanda kuka yi hijira tare da su wa mura'atan mu'minatan in wahabat nafsaha da mace mai imani in ta ba da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aradin nabiyya ay yasankiha khalisatan laka min dunil mu'minin in har annabi yana son aurenta to an keɓance ta gare shi kuma bayan sauran mu'mini domin duk matar da annabi ya aura to ba za ta ƙara aure ba ko da annabi ya mutu ya bata ko da annabi ya sake ta to kaga ba abin mamaki bane a samu wata tana so na amma a ce ni ina son ta daban a ita ke so na ba ni ke son ta ba kuma idan kun kula za ku ga soyayyar ta kaman an dan ja layi eh to wannan kuma idan Allah subhanahu ta'ala ya sa bayanai sun zo nan gaba za a iya ji yawwa to wannan shine abin da za a iya samu daga gari To anan kuma wasu 'yan mata ne da samari suka yi wa junansu dodorido har ta kai maganar ta je gaban 'yan sanda a Bamfai. Da fara dai guda daga cikin 'yan matan wacce jarumar fina-finan Hausa ce. Ita ce ta yi karar wata ƙawarta cewar ta ɗauki hoton bidiyon ta lokacin da ta fito daga wanka tumbur. Sai dai a binciken da 'yan sanda suka fara ya kai su ga kamo wani dattijo a can jihar Yobe mahaifar guda daga waɗannan jarumai. Haka kuma an kamo wani darakta da wani jarumi mai lakabin naka. wanda shi wancan darakta saurayin guda daga 'yan matan ne ɗaya ma har ya je ya aika manya za a yi aure amma daga bisani sai ake zargin ya koma soyayya da ƙawartata. tata shine ita kuma jin haushin hakan sai take ga kamar ƙawartata tata ta yi mata sinacin ne shine ta tura wa shi wannan saurayi nata bidiyon kawar tata tsirara sannan kuma ta tura wa jarumi cinnaka a ƙarshe shi ne ma ake zargin ta tasilar cinnakan ne bidiyon ya yaɗu a can mahaifarta jihar yobe Shi kuma dattijo da na baku labarin an kamo shi daga yoban akan wannan batu. Alakasa da wannan labari ai abokin tsohon mijinta ne. Shi ne kuma ake zargin ya ci gaba da yaɗa bidiyonta a can jihar Yoban. Yanzu haka 'yan sanda na ci gaba da bincike. Sai dai mun ga an fara sanar da jana'izar wannan dattijo da 'yan sandan suka kama. Lamarin da ya sa muke dakon bayanai daga 'yan sanda da ma sauran waɗanda abin ya shafa. Shin ya mutu ne a hannun 'yan sanda ko ku a sun sallame shi kuma a can yoban ya rasu. Har kuma wani batu shine sau da dama da tijan Kannywood na shiga cikin wannan gwarama domin kamo bakin zaren. Tunda dai ba yau aka fara wannan rikici ba. Sai dai har yanzu wutar na ci gaba da ruruwa. Tambayar a nan ita ce, ko 'yan sanda za su kawo ƙarshen matsalar ta hanyar gurfanar da su a gaban kuliya alabashi a yi ta mai gaba ɗaya ta ƙare? Sai ku bi mu bashi idan 'yan sanda sun kammala bincike za mu sakar muku. Masauraro shirin inda ranka kuke saurara. daga nan Freedom Radio muryar jama'a.